wallahi bukar da ni kake zancen sai na nuna maka ni nake gaba da kai ba kai ba eh ya'yana ma yaushe yaushe na iya ce da su ballantana ce da yayin su duk wata ba za a yi wata ba sai yayi abdullahi ya je ya karɓi daga wani station kai azalimi ne ba wanda bai san ka a garin nan ba ai taimako kai da ya hana ka kaci dukiyar maraya ba fita da kowa sai ku kun fi kusa tunda ko jawara zai ai da kai yake yi ki kiyaye ki da ni wallahi na babba samu ki baki a cikin gidan nan wallahi ƙarya kake baka isa ba wallahi za ku ga rashin hankalin da umma yunwa yake ji a bani tuwo ko ba miya in ci kamar ta yi baki ita ce kuwa ba sai kuma da ta fara ko kan ji bai koma sharri dan Allah ku ya wuri ba ne fi na mai cika saki cika sharri sai na dauce na fasa muke nabila ni kika fito daga cikin gidanka sai na naushe gikin su ma na tashi gidan nan muka It's 2017, yet another year of kwashewa and the king of kwashewa Abdul Ahmadme kwashewa through the palace of kwashewa Abnur Entertainment, presents Abana. Nima babana ya ce zai sani makaranta a Abuja amma baya nan kullum idan ina bacci sai na roƙa ganin shi ni da mama na kuma ina ganin kaina a makaranta. ya aka kika san cewa na zo Da ai ko bacci nake inda na ji motsin ka sai na Allah sarki na Love is blind. Love has no limitations. Love has no boundary. Love defies all reasons. Abana. He's our only father. She's his only daughter. And our only aim is to marry her father. What a crazy idea. Abana. Dan Allah mu janye magana auren da ke tsakanina da kai. Babu magana gaskiya nake gaya maka babu damuwa akwai damuwa fa ni zan haƙura daga nan ko da zuwa shekara goma ne har abba ya samu lafiya akwai damuwa fa babu damuwa ba na son aure na ya wuce yau ko gobe babu damuwa akwai damuwa fa me ce damuwar nabila abba na zan aura Allah sarki nabila wani irin aljani ne shiga jikinki haka ka bar kofar gidan nan abba na Oh! abana babu da ɗa ko ɗa ka ƙaurace mata dan Allah da annabi abba la ki na wannan maganar ba zan iya auren ki ba to save her life her wish is granted her mission is accomplished she's married to her father what a mess abana Come on, don't be puzzled. Go get a copy and see for yourself. Abana. Rura M. Inuo Movie. Assistant Director, Aminu S. Bono. Story and Screenplay, Yakub M. Kumo. Proudly sponsored by Mo Amir International Nigeria Limited. Abana. Produced by Abdul Ahmad Mekwashiwa and directed by the man with the magic torch, Sadiq N. Mafia. Dang Allah, Abba. Dang Allah, dang annabi buka amince da ni. Ba san Idang ta ba. har kana son farin ciki ka amince a yi auren nan. Ba san aure ta ba. Komai zai iya faruwa da ni. Ba san aure ta ba. Akwai alamun ba ta da lafiya. Ya Allah. Na so kamin izini in tafi jan nemo likitan kwakwalwa. Inna lillahi wa inna ilaihi raji. Babu yadda za a mutumin da yake da lafiya ya kafar ta irin waɗannan kalaman. Ina cikin hankali na Umar. Umar ba zan aure ka ba wallahi. Ba zan aure ka ba abba na nake so abba na zan aura.